soja eh. in gaya ma gaskiya eh. kaga ƙasar nan tamu da muke ciki eh. ba mu fa da wata ƙasa wadda ta fita Najeriya ba eh in dai muna so mu ci gaba to wallahi mu dawo mu rinƙa wa junan mu kyakkyawan zato kaga sagin shugabanni da muke wallahi ba zai kai mu ga komai ba sai ga halaka in ka tsine wa mutum fa tsinuwa fa idan ta tafi kamar dan aike ne in ta je ta dawo kwana take kwana take haka in ka kyautata zato ga dan uwanka in ya tafi wannan alherin gurinsa in yayi kwana kai ma zai same ka wallahi sa kake burge ni dauda saboda tun da muka taso ba ka raina sana'a karama da babba kawai kai rufin asirin Allah kake nema nawa nawa mangwaro mangwaro uku hamsin a ban na hamsin a'a <laughs> haba ai ba mutunci wai a ga mutum a maka da kare kamar ke in zo in siyan miki da abu ai ba zai yiwu ba aikin fi karfinsa a dauda eh? wannan ta naira hamsin ai kamata ya kamanta dai ta ɗauko jakka don ya mata da riƙe hannu yan mata da Allah in ba ki damu ba za mu yi magana kina ganin ba komai eh ba matsala amma ya ba muri soja eh? da Allah ka ba mu guri ɗau uku ka je <laughs> ɗauki uku eh ɗau uku ba ka ce eh ɗau uku Lukman. Mm. Eh, albarkacin ka za ka dangare ka eh, sharuwan eh, ka sharuwan kasko. Zan neme ka ka je don Allah ba na son zance ka cika zance kamar kanari sai ka ce dan takarar da ya haɗi. Haba. Dan mata an ba ki damu ba ki dan zauna mu nemi magana a zaune ko. Nan ma yayi. Nan ma yayi? Mm. Ni ma yayi mun Wallahi yayi mun Amma ba 'yan nan ba ce ke ko? 'yan binni ce. Sosai to da Allah in ba ki samu damuwa ba gashi na riga na kasa kayana ko in kin dawo zaki zo sai mu tattauna mu yi magana akwai kuɗi a hannuna kuma ko me kike so zan miki kin ji to irin wannan kyan ido an Allah na tuba ga kidirarriya eh <laughs> a'a to shikenan ba eh, eh, kika kika ce eh ba damu zaki zo din